الدرس مفهوم السجع وأقفام السجع وشروط السجع وشروط حسن السجع جاش ميجد هنا سجع شرح الدرس تعريفه السجع لغة مأخوذ من سجعة الحمامة الكرسية تاي كوكا دقا كوكا كرسياني أو الناقة كو تابوا سجعة idza raddadat sautaha in ta maimaita sautinta ala tariqatin wahidatin wai wacce din kuro wata kurciya nan da kuka yi ta dinga ce kurkutu kurkutu kurkutu saban haka take faɗi ta kaga saja'u take tana ta maimaita su iri ɗaya ba ta canza ba irin koje ba ko je mugun ce to to muje muje tashi mana tashi mana banza banza wofi wofi sun kuya sun kuya <laughs> musamman ka gaji da ake ka miƙe ka tsaye kai haka muje mana muje mana tura tura tura <laughs> yawwa ya kai wurgo shi kafa sai ka ɗauka da kai yake kawanta kai yake shi ko da asuwa ma ka ji na yi abin da zinza. shi ma gaji ne tashi tashi tashi tashi banza banza banza mhm, mhm. ta kaga shi ma saja'u yake sai zai dinga maimaita kalma kamma iri ɗaya to mutum zai iya yin irin wannan ya tafi da ita da salo ɗaya bugu ɗaya سجأ الهمامة والناقة سجأت إذا رددت صوتها على طريقة واحدة اصطلاحا هو اتفاق فاصلتين شيء ده اتفاق فاصلة قدابي أو أكثر في الحرف الأخير وهو في النثر كالقافية النثر ينن كبن يدك قافية يعني أواقع في الشعر وحتى نفهم هذا التعريف السابق wa aka samu sajai a taliyati labudda min ma'arifatil mustalihatil atiya dole a san wa'annan istilahohi yaren da ke zuwa nan dole ne a san alfaqaratu to shekarar nan muke ta wannan sai yanzu karatun sai zo sakin layi to dole ka san sakin layi wa hira qit'atun min minal kalami مزاوجة لأخرى مزاوجة لأخرى وأنت تعتقد إلى تيار وقد تسمى القرينة أيضا لمقارنتها سبب كسنجنت لأختها لك كفن الفاصلة هي الكلمة الأخيرة من الفقرة الواحدة كلمة كريسة إتاجة متفاصلة نأكو السجعة هي الجزء الواحد من السجع وتجمع على سجعة يا يا شيخ